Wasu 'yan Najeriya daga jihohin Katsina, Kaduna, Bauchi, Zamfara da dai sauransu da matsalolin rashin tsaro, tare da rufe makarantu ya shafa da suka halarci taron zauren murya Amurka sun buƙaci gwamnati ta sake nazari akan matakan da take ɗauka a game da yanayin da ake ciki musamman a yankin arewacin ƙasar don neman mafita mai ɗorewa. Malama Hassana Ayuba mai riga tula lauya kuma uwa ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Bethel Baptist da aka sace a jihar Kaduna. na Bethel Baptist High School na Kaduna da aka sace su ran biyar ga watan bakwai shekarar nan ta yi kwana 49 a hannun kidnappers. Kafin nan aka sokota da aka sokota dai jiki babu jini kafafu da ya kukumbura duka ciwo-ciwo don sun yi tafiya mai tsawo a cikin daji ba takalmi. To kuma babu isasshen abinci inda suka je so sai ta samu laluran rashin jini a jiki da aka sokota aka kwanta da ita asibiti. Gaskiya maganar tsaro a arewacin Najeriya dai ba zan iya ce za su samu cikakken tsaro ba. Domin gaskiya yanzu suna jin tsaron mu ya rage a hannun Allah ne ba gurin mutum kuma ba domin in akwai tsaro bas babu yanda za a shiga cikin makaranta a kwashi ya'ya dari da ashirin da ɗaya a ce mutanen da suke tsaro ba su ji ba ba su sani ba har a kwashi yaran nan cikin daji a ce ba ku san inda dajin da suke ba sannan mu talakawa ma muna da namu domin a cikin talakawa ne ake samun informant don lokacin da aka ce mu ada kuɗi za a kawo yaran nan washe gari ai sun kidnapa zan sun kira cewa ai ga abin da muka ji kun tare ya suka yi suka sani ai daga cikin mu talakawa ne so mu ma talakawa muna da namu mun ma sai mun gyara halayen mu kafin nan komai yayi daidai kowane matakai matakai ne gwamnati ke ci gaba da ɗauka akan matsalolin sace-sacen yara da rufe makarantu. Dakta Yusuf Sani, babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar Kaduna na da bayani. Alal hakika ita kanta gwamnati hankalinta ya tashi akan wannan bala'i da yake faruwa a cikin al'umma kuma akwai da yaushe tana tunanin ya sa a yi a maganta waɗannan al'amura. Mu kuma a namu bangare na ma'aikatan ilimi a mun yi kokari mun fitar da abubuwan da muka ga ya dace. Na farko dai abubuwan da muke tunani shine a ƙara tsaro a waɗannan makarantu na biyu kuma shine su kansu mutanen gari su ma kansu su ma su dauki nasu su taimaka wa gwamnati akan cewa duk bayanan da ya kamata su bayar a gasan bayar kuma wasu ma daga cikin su sai daga ma sun samu na hannu sun yarda su kansu su ma za su tallafa wa gwamnati abin da ake ce ma security safety and violence free schools wannan abu tun daga sama ake su ta dauko har ƙasa. shi ma abdulmanafi usman daga jihar zamfara ya tofa albarkacin bakinsa kan yanayin da ake ciki matsaloli na kidnapping da yake faruwa ga 'ya'yanmu ni kira da nake son in yi ga ita gwamnatin tarayya domin ita ce uwa uba idan su gwamnatin jihohi dole ta tirsasa masu na babu yanda za su yi sai sun rufe makarantu ta sanadiyar wannan illa da take faruwa ita kuma gwamnatin tarayya da haƙƙin tsaron yara ta wayanta ina so in yi mata tuni idan aka ce yara suna zaune gida akwai gurbata ta tarbiyya tun daga abin da ya kama ga wanda ya shafi 'ya'ya mata ana samun yawaita fyaɗe ana samun yawaita shaye-shaye sannan kuma yara girma suke yi shi rashin ilimin ƙara shiga su yake yi. Comrade Sa'idu Sambu Kapta, shugaban gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya daga jihar Bauchi na da nasa bayani. Ba a taɓa samun wata duniya ko wata ƙasa da ake hana yara karatu ko ɗalibai karatu ba iyaye sun shiga firgici yara sun shiga firgici tun ana ɗeban yara ana dawa da su da rai yanzu an fara kai matakin ana kashewa. Mu a matsayin mu na wanda muke kula da sashen ilimi a arewacin Najeriya babu wata mataki da muka ga bangaren ilimi na ƙasar nan suka ɗauka wanda zai kwantar wa al'umma arewacin Najeriya hankali Datta Dakta Yahuza Getso masanin tsaro ne a Najeriya. Karin haske a nan shine yanzu inda a ce wani zai ɗauka aikata laifi za a ɗauki jami'in ɗan sanda ya je ya ɗauko shi don a zo a zauna da su a yi hukunci kuma ina nan akan batuna kulle makarantu ba daidai bane domin na farko yana karfafa wa 'yan nan cewar sun fi karfin gwamnati na biyu yana sa yara su koyi waɗansu halaye wanda ba su dace da su ba na uku yana haifar da su kansu malaman su tafi aikata waɗansu abubuwa wanda suka saba wa doka da ka'ida ta ƙasa da kuma zamantakewa da mutum sannan abu na ƙarshe yana kawo dakushewa da koma baya a harkar ilimi dama kuma harkar ilimin ba wani ingancin kirki yake da shi ba fiya yawancin eh, jami'an gwamnati sama da kashi 90 cikin 100 su ba su makarantun gwamnati tun ba yau bane iyaye da masana a fannin ilimi a Najeriya ke yin kira akan gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen inganta tsarin ilimi a ƙasar duba da giɓin da ake samu sakamakon ƙarancin kuɗaɗen da ake warewa fannin da kuma rashin tsaro da ake ciki inda gwamnati ke cewa tana iya bakin ƙoƙarin labarinta a kai. Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.